Assalamu alaikum suna na Hassana Idris. Na taho kuma da wani bayani akan mata. Mata masu kishi. To wai tukunna mace ke kaɗai ke so ki zauna a gida? Ba da wata ba ko kuma yaya? Allah ce maza su aure mata guda hudu. Oke ki duba yanzu. Mata sun yawa a Najeriya, maza ƙalilan ne yanzu. idan kika ce zaki zauna ki kada a gidan miji ba kya tausayin sauran mata a gida kike so su dawwama ko kuma yaya ya kamata mata ku rage kishi don mazajen ku su samu su kara aure saboda mata su samu su rabu a su rabu a Najeriya amma ki ce miji bai isa ya ka miki mata ba ke kaɗai ne don ke kaɗai aka yi shi ba don ke kaɗai aka yi shi ba don mata huɗu aka yi shi don kin ga namijin da bai ƙara mata ba bai da shi ne amma Allah ce namiji duk ɗawon namiji ya aure mata hudu amma ki ce ke ba za a namijin ki ke gaskiya mijin ki miji na ni ba zai ƙara min kishiya ba menene menene wannan duk ba ne bane dole ma ya ƙara kishiya don mata mun yawa yanzu yanzu in ke ne yanzu aka baki a gida ki ji daɗi ba ki ji daɗi ba dole ke ma ki fito ki ce ko me kishiya ne don yan da mata sun ce ba su auren mata ba yanzu ko mata masu matan masu kene masu aure kin gani ba ki iya hana mijinki ya karo miki wata ba don kowa da halin shi zai zauna an ce iya iya menene ma wasa suke cewa in kin iya zaman ki to inda ki iya zaman ki ba an ci halin mutum shi ke koran shi a gidan miji da haka ba za ki iya hana mijinki cin mijinki ba zai kara mata ba menene ke ba za ki iya zama da kishiya ba ki zama da kishiya ba mai sauƙi, ki je gidan ku mana kin je gidanku wanda in Allah ya ce mai matan ne zaki koma ma mai matan ne